والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ويستنفق بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم فاستخرت الله تعالى sai na nemi zaɓi na Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan littafi wan kababtu ala tirasa sai na kifu na kifo akan karatu ina ta dirasa ina ta dirasa wa muraja'a da muraja'a na'am qarabatu thalathati eh, ashhur wato kusan watanni uku na'am a'malu fiha laylan wa nahara ina ta aiki a cikin ta dare da yi. dare da yi ina ta aiki kan wannan matsala na wannan littafi illa ma la budda minhu min al-amal fi mudaj sai dai abinda ba makawa a gare shi min al-amal fi mihnati na yin aiki a wajen sana'an da na kware din nan ka san wannan lafun da nake in na ce kullum kawai daga karatu sai karatu su bai za a ci albani yana da kamar da aka kawo tarihi yana da sana'a na agogo to wannan sana'a agogon da ke ke ciyar da sa shi ma ke gudanar da rayuwar a kai to wannan lafun da nake sai ya fita sai dan nemo abinci da ya ci gaba da harkokinsa wannan allazi la gina anhu li rahati sanan kuma sai bacci bacci nan ba makawa a gare shi saboda hutun mai jikina saboda hutun jikina zan dan kwanta in bacci wannan lafun da ne kina a zuwa ce ma ga wani malami nan ya yi wajen watanni baya bacci to yaya zan ce magana ai wani sai da yi wajen watanni ko ya kai shekara kaza baya bacci kai shi dai malam ya nuna dole sai ya bacci bacci jiki baya wadatuwa gare shi saboda hutun jiki eh rai dangin goro in ji ba haushi ko hatta tamankantu min i'da'i hadha kitab an na samu dama na yin tattali na wannan littafi allazi bayna yadayhi al-qari al-karim littafi wanda yake gaban mai karatu mai karamci littafi wanda yake gaban mai karatu mai mai mai karamci ولقد كان يتألف من الوقت أكثر مما قدر له wato ya kasance littafin nan bincikensa ya buƙaci lokaci fiye da yadda aka zara maka. kuma shi rubuta littafi yana da cin rai sosai za ga wani lokaci da ka fara magana sai magana kuma ya haifar da wani abu wanda wannan abun sai ka ji ka binciko shi kuma kai din nan baka tanaje shi yanzu ba ko za ka ji nan wannan matsala a ina zan same ta abin da ya kawo sauƙi ma ga ɗaliban ilimi yanzu don bincike kwamfuta ga masu aiki da shi ka kware din nan kuma zan bai da kwamfuta to sai kwakwalwar shi ya yi aiki sosai wani littafin zan duba in ga matsala kaza amma yanzu kawai kana son matsaloli ko kana da laptop duka da na kana da na sai fito ma da masa'il da yawa sai mutum ya zaɓa to shi ne abin da ya kawo sauki dai da ainihin kasalan wannan zamanin amma shi ma galiban ga mutanen da suka kware wajen aiwatar da shi in mutum bai kware ba har ila yau dai ana nan sai kawo wahala sosai sannan ka iya binciko shi laula anna isman كبيرا من مسائله وأحاديثه karikara muhaqqaqan da ba dan cewa wani bangare mai yawa daga cikin matsalolinsa da kuma hadisansa ya kasance muhaqqaqan hindi abun tabbatarwa a wajena ibari a cikin sashen wallafa wallafe na a cikin sashen wallafa wallafe dama na yi da wasu hadisan to zai zama to yanzu ba magana wai inganta hadisi ko za a fawa na riga na yi wannan aiki ولذلك تراني أحيل عليها في بعض المواطن كيف كتير جنينا إن أجمع متعني زوا غريتا شو كدوب لكاتي دراسين أين أجيل عليها أجيل wato ina ainihin gama mutane zuwa gare ta an gane ku? sun ce ku duba littafi kaza a gane a hala uhilu a hala yuhilu uhilu kenan da rani uhilu ilaiha ina gama mutane zuwa gare su cewa ku duba littafi kaza shafi kaza na'am ولقد حاولت أن أقتصي به كل ما له علاقة بموضوع to hakika na yi ƙoƙarin in bibiya a cikinsa in taƙaita a cikinsa duk abin da yake da alaƙa da maudu'i in taƙaita shi daga cikin matsaloli da suke da dalili daga cikin kitabu wa sunna akwai matsalolin da ba su da dalili kai yi ai ba dukkan matsaloli fiye da dalili ba ah. an gane ku